من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة Wasalaman alkhairil a Nami Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Uba ba'adu yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana da sha ɗaya ga watan Rabi'u Sani alif da ɗari huɗu da talatin wace tai daidai da shida ga watan Abirilu shekara ta dubu biyu da tara? cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu at-tahawiyya littafin da yake karantar da mu sanin mahaliccinmu subhanahu wa ta'ala a satin da ya wuce kaɗan daga cikin abin da muka karanto malam ya mana bayanin wasu abubuwa da alkur'ani ya tabbatar da kuma hadisai kaman abin da ya shafi alluna kaman abin da ya shafi alkalami muka ce mun yarda da waɗannan abubuwa mun yi imani da su nun wal wa ma yasturun wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'iza sannan muka yi bayanin cewa bawa dole ya sani duk a yadda yake ciki Allah ya riga ya san yadda yake ciki don haka babu wani abu da zai same ka ko kuma ya kuskure ka face da sanin Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan muka yi bayani hukuncin Allah ba wanda ya isa ya bibiye shi ba mai ƙara wani abu akan hukuncin Allah ba mai rage wani abu babu mai sauya wani abu la mubaddila li kalimatillah la tabdila li khalqillah sannan muka yi bayanin cewa don mutumin da ya ƙi yadda da ƙaddara ya nuna yana da nashi hange ko kuma tunani ko kuma wata dabara to wannan ya ɗaura wa kansa wahalar da ba wanda ya isa ya kwaranye masa da ita tunda shi ne ya ɗaura wa kanshi musiba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sannan muka yi bayani al'arshi da kuma kujeran mulki Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard arshil majid mun yadda da waɗannan abubuwa sannan haka a satin da ya wuce har wa yau muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙi annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam wato na hannun damansa majibincinsa abin ƙaunansa wattakaza ibrahima Ibrahim khalila to anan ne muka kwana sannan muka ce kuma yayi magana da annabi Musa duka waɗannan abubuwa mun yadda da shi yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba Wani uminu bil mala'ika yana daga cikin rukunai na imani dole ne mutum ya imani da mala'iku Allah yana da mala'iku subhanahu wa ta'ala kamar yadda alƙur'ani ya tabbato قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو الذي يصلي عليكم وملائكته تنزل الملائكة والروح فيها وجاء ربك والملك صفا صفا وترى الملائكة حافين من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة آيوي دداما سنونة وأقوي ملائكو نعم ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا نجيب بامون يشي با بامون يشي با تو ونقول بلو مكوما بايكا منا تشيوا inna allaha lallai allah ittakhadha ibrahima khalila ya riki annabi ibrahim masoyi abin kauna shine har ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kuntu muttakhidan ghayra allahi khalilan lattakhadtu ababakrin khalila da ni innan zan jibinci wani in rike shi abin kauna masoyina koma bayan allah subhanahu wa ta'ala da ba wani bane in ba abubakar da siddiq ba ashe kenan kun ga da wannan za mu fahimci cewa allah subhanahu wa ta'ala ya riki annabi ibrahim abin kauna malamai sun mana bayani dalilin da allah ya sa subhanahu wa ta'ala ya riki annabi ibrahim abin kauna saboda ya tattara sifofi guda goma at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa bashir al-mu'minin annabi ibrahim ya kasance mutum ne mai yawan tuba mai yawan bauta mai yawan azumi mai yawan gode wa Allah mai yawan umarni da kyakkyawa mai hani da mummuna mai yawan kiyaye doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk waɗanda suka riƙe irin sifofinsa ka yi wa mumine bishara da waɗannan jumloli guda goma na halayya Allah ya riƙi annabi Ibrahim alaihi abin ƙauna ashe kenan kaga kai ma in kana so Allah ya rike ka cikin mutanensa to lallai dole ka ɗabi'antu da sifa irin ta mahaifinka annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wannan mun yadda da ita wa kallama Allah Musa taklima mun yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Musa magana ta haƙiƙa ne don ayoyi da dama sun nuna hakan nan ah, Allah yana ce subhanahu wa ta'ala ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا waɗannan suna nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Musa magana sallallahu alaihi wa sallam wannan mun yadda da shi mun yi imani yaya maganan take Allah shi ya sani subhanahu wa ta'ala imanan mun yadda da wannan imani na ne. wa tasdiqan muna gaskatawar wannan gaskiya ta ne. wa tasliman mun kuma miƙa al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin hakan ya faru ba namu bane mu tambayi ya aka yi abin ya faru ba namu bane mu ce a yaushe aka yi a'a mun dai yadda da wannan kamar da alqur'ani ya bada labari to wa nu'minu bil mala'ika muna imani da mala'iku kamar yadda na fara bayani saboda ayoyi da yawa sun nuna haka Allah kuma ya nuna mala'ikun nan kowa akwai irin ayyukansa da aka sa akwai waɗanda suna cikin ruku'i ne wasu suna cikin sujjada wasu ambaton Allah kamar yadda nassosa suka nuna a cikin baitul ma'mur wato wa kitabin masto fi raqqin manshu wal baitul ma'mur baitul ma'mur wani gida ne rayayye wanda mala'iku suke raya shi da ambaton Allah da tasbihi da sauransu hadisi ingantacce ya tabbata kullun ranan duniya mala'iku dubu saba'in suna shiga su bauci Allah a wannan ɗaki in sun fita ba za su dawo ba sai ran alkiyama hadisi ingantacce ya tabbatar da wannan to mun yadda da wannan sannan kowanne kamar yadda Allah ya nuna wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya matsara ba masu tsaron wuta ba face mala'iku a can ya kare kuma ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san rundunar ubangijinka in ba shi Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci fitattu daga cikin mala'ikun nan akwai jibril wani zubin ka a kiran shi ruhul amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin tanazzalu almala'ikatu warruhu fiha ya ambaci jibril من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل Mikala. an ambace su anan su biyu sannan kuma an gaya mana sunan mai tsaron wuta wana da ya maliku sunan shi kenan malik li yaqdi alaina rabbuk ubangijinka me ke hana ya kashe mu mu huta gaba daya qala innakum makisun a ba za ku mutu ba ku lallai matabbata ne masu dawama a cikin wuta sannan an gaya mana sunan mala'ikan mutuwa ana kiran shi malakul maut mala'ikan mutuwa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un bayan mala'ikan mutuwa ya anshi rayukan kowa da izinin Allah subhanahu wata'ala dukkanin ku gaba daya za a tarkata kuma kuma ku ta koma wurin Allah subhanahu wata'ala wani zumin kaji ya ce والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات amra. wannan duk sunayen mala'iku ne masu ayyuka daban-daban wani zumin ka ce wa saffati saffa fazajirati zajra fattaliyati zikra wasu aikinsu karatu wasu aikinsu kuma daka tsawa kowa da irin aikinsa wani zubin ka ce wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra sunayen mala'iku ne kowa da irin nasa aiki. wani zumin ka ce wazariyati zarwa fal hamilati wiqra fal jariyati yusra fal muqassimati amra wasu kuma rarraba umarni da ayyuka suke na Allah subhanahu wataala wannan abu duk mun yadda da shi dan rukuni ne na imani ba zai cika ba sai ka yadda da wannan wannabiyina mun yadda da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ambato ya karanta mana sunayen guda ashirin da biyar a cikin alkur'ani akwai wasu waɗanda ba a baiwa annabi su ba sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya san su wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى akwai waɗanda aka ba da labari su kuma a cikin alkur'ani su ashirin da biyar ne watilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan كلا wa ونوحا هدينا min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى و... و... وزكريا ويحيى و... وزكريا ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. أنا guda sha takwas ne alkur'ani an bato a nan to in ka koma wasu wuraren za ka samu misali in aka ce cikin ashirin da biyar an samu sha takwas saura guda nawa saura guda bakwai to wa ila madiyana akhahum shu'aiba wa ila samuda akhahum saliha wa ila adin akhahum huda wa allama adama al-asma'a kullaha mun sami nawa guda hudu a cikin bakwai an samu hudu saura guda nawa in muka kara hudu da waɗancan sha takwas mun samu nawa ban ji ba mun samu ashirin da biyu saura guda uku to wa isma'ila wa idrisa wa zalkifli za mu ɗauki idrisa da kuma zalkifli domin isma'il a can mun riga mun ce wa zakariya wa yahaya wa isa wa ishaq kullum min wa isma'ila wal a wa yunusa wa luta mun ambaci isma'il a can nan wa isma'il wa idrisa wa zalkifli za mu ɗauki zalkifli. da kuma ainihin idris alaihi masalatu wassalam in muka ƙara biyu akan ashirin da biyu mun samu nawa kenan to muhammadun rasulullah wannan shine cikon ashirin da biyar wanda alkur'ani ya ambato don mun yadda da wannan sai malamai suka koma sai suka saba sai suka ce to tsakanin mala'iku da kuma annabawa su wane ne suka fi wasu falala ko daraja to wannan za mu yi bayani min babil ilm don a sani kawai amma saninsa amfaninsa kaɗan ne a wurinka sannan jahiltansa ba zai cutar da kai da wani abu ba ma'ana mas'ala ce wacce in ka sani ba za a tambaye ka saninta ba in ka jahilce ta ba za a ce da kai don me ka jahilce ta ba muna fahimta wasu suka ce a mala'iku ko ko a'a annabawa sun fi mala'iku daraja da nassin alkur'ani domin allah ya ce wa'allama adama al'asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam dukkanin sunaye Aya ya fifita su akan mala'ika sai waɗanda suka ce mala'iku sun fi annaba suka ce a'a akwai bambanci tsakanin alfablu da at Allah yana iya baka falala ba shi ke nuna kafi kowa ba wato shine abin da ya faru anan a ce wasu kenan sai suka buga misali misali kama an ce fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma annabi Dawud mahaifi yake ga Suleiman an bai wa annabi Suleiman sanin abin da annabi Dawuda bai sani ba ba shi ke nuna annabi Suleiman ya fi annabi Dawuda falala ba sannan suka ƙara cewa Bilkis a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa ainihin annabin sallallahu alaihi wasallam Suleiman wahayin cewa ga mata ce mai kama kaza kaza kaza ga irinta ya samu labari ne ta hanyar hudu huda Ya ce yace ahattu malam lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin kaga huda huda shi ya kawo Sulaiman wannan labari alayhi salatu wasalam ba shi ke nuna huda huda ya fi Sulaimanu ba don ya san abinda Sulaimanun bai sani ba sannan ka koma kaga annabi Yaqub alayhi salatu wasalam Allah ya umurce shi yayi wa ɗansa Yusufa sujjada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah ya ce fakharru lahu sujjada sai suka durkuya suka yi masu sujjada ba shi ke nuna cewa yusufu ya fi mahaifinsa yakubu ba sannan waɗanda suke da ra'ayin mala'iku sun fi dai annabawa suke cewa har wa yau annabi musa sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na annabi an tura shi ya je ya nemo ilimi wurin khidru alaihi salatu wassalam duk da kasantuwan shi annabi ne khidru ko ba annabi ba ne amma kuma ba shi ke nuna hidru ya fi annabi musa matsayi a wurin allah ba don haka da wannan sai suka ce mu a ganin mu a hange a namu tunani muna tabbatar muku da cewa lallai mala'iku a wurin mu sun fi annabawa waɗanda suke ganin cewa a annabawan nan sun fi mala'iku suka sake ce to ai har yanzu baya ga ilimi da Allah ya fifita annabi Adam ya umurci mala'iku su mai sujjada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li sai suka yi wannan shi ke nuna falala suka ce a'a kamar yadda muka yi bayani annabi yaqub ya yi wa ɗansa yusufa sujada ba shi ke nuna yusufun ya fi shi matsayi ba sai suka ce to shikenan dalilin mu na uku na cewa annabawa sun fi mala'iku Allah yana cewa innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya lallai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai waɗannan su ne fiyayyen halitta halittan nan kuwa an samo su ne daga cikin mutane sai suka ce to in ko maganan sallah ce kar ma ku faɗi wannan domin allah subhanahu ta'ala ya yabi mala'ikunsa ya ce ya na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يكما وهم لا يفترون إما غنم بوتاتي ba za ka haɗa mutane da mala'iku ba don su an halitta su ne dan bauta to sai suka ce in kun ja da wannan muna da dalili na uku na cewa annabawa har sun fi mala'iku Allah yana cewa inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala ibrahim wa ala Imran ala alamin Allah ya fifita waɗannan mutane ne ya ce alamin waɗancan suka ce a'a in an ce alam ma'ana duk abin da ba Allah ba ya danganta da irin lokacin ai Allah ya ce wa da abin Isra'ilawa wa anni faddaltukum ala alamin wala kadi tarna ala ilmin ala alalami le ya lil alalami na nadira awa lamnan haka an il alalami a ta a min al in an ce alalami ba shi ke nuna a'a wai duk kowa da kowa ba a'a ya danganta da irin siyakin magana sai suka ce to shi kenan ku in kuna da hujja da kuke nuna mala'iku sun fi annaba ku kawo suka ce muke da hujjoji da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku su kasance agents wato ainihin masu saƙo tsakaninsa da annabawa in har dukkaninmu mun yadda da cewa duk annabin da Allah ya aiko ya fi waɗanda aka aiko shi zuwa wurinsu to wannan dalili ne akan cewa shi ma mala'ikan da za a aiko ya fi annabin da aka aiko wurinsa abu na biyu suka ce daga cikin dalilanmu na cewa mala'iku sun fi annabawa su halitta Allah ya yi ta gida uku akwai wanda aka baiwa hankali da sha'awa wani an ba shi sha'awa ba hankali wani an ba shi hankali ba sha'awa mobil adama an ba mu sha'awa da hankali dabbobi an ba su sha'awa ba hankali mala'iku ba mu sha'awa an ba su hankali ashe ba za a daidaita ba tsakanin wanda yake da sha'awa da wanda bai da shi dalilin mu na biyu kenan sannan dalilin mu na uku na cewa mala'iku sun fi annabawa annabi sallam yana cewa المؤمن kawiyyu min minal المؤمن wa fi كل khair mumini mai karfi cikin bauta mai karfi wurin yaki ya fi mumini mai rauni in ka koma ka duba ta ɓangaren abin da ya shafi karfi ba za ka daidaita karfin mutum da na mala'ika ba da wannan muke cewa mala'iku sun fi annabawa sai suka sake cewa dalilinmu na hudu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak ni ba zan ce da ku na san gaibi ba wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaib ba zan ce da ku taskokar Allah tana wurina ba ni ba zan ce da ku na san gaibi ba kai karewa ma ni ba zan ce da ku ni mala'ika bane ashe kenan tun da ya ambato babbar halitta ya nuna ya san mutane sun san cewa lalle mala'ika halitta ce mai girma da wannan muke cewa mala'iku sun fi annabawa a wurinsu sai suka ce to shikenan har yanzu muna da hujjoji ba mu sallama ba hujjar mu ta gaba Allah ya ba mu labarin annabi Isa sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yastankifa masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun annabi isa baya ɗagawa ba shi da girman kai bai kyaman a jingina mashi bauta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a ce da shi bawan Allah ne kai mala'iku ma su kansu ma ba su kyamaci a ce su ma bayan Allah ba ne sai suka ce to a lugance al-ma'tuf afdalu min al alai za mu koma nahu kaɗan in aka samu atuf aka samu ma'tuf to shi ma'tuf afdalu min al-ma'tuf alayh Allah ya ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun in kace ni baka kai ni ba ma bare zaidu da ni da zaidu a wannan maganan wane ne aka fahimci yafi wani to abinda qur'ani yake nufi a nan kenan annabi isa alaihissalam baya kyaman a ce da shi bawan Allah ne kai ba ma shi ba mala'iku ma ba su kyamaci su ma a ce su ma bayin Allah ba ne to da wannan muke fahimta kenan in mala'iku ba su kyamaci a ce su bayin Allah ba ne kamar da suke kafa hujja yaya za a yi annabi isa su a ce wasu tun da bai ma kai mala'ikun ba shi ya kyamaci a ce shi bawan Allah ne muna fahimta ko shine in ka ce ni ai ba kama kai ni ba bare zaidu ma'ana kaga bare din na a hausance ana kiran shi atf magana ce ta jingina magana da magana ni baka kai ne ba ma bare zaidu to zaidun kenan ni ya fi ni kenan a siyaƙin maganan mala'iku kenan sun fi annabi isa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na yi bayani dai wannan mas'ala ce wace saninta amfaninta a wurinka kaɗan ne jahiltanta ba laifi ba ne ba za a tambaye ka saninta ba ba kuma za a tumce ka jahilcinta ba shi yasa abu hanifa rahimahullah a lokacin da aka tambaye shi a wannan matsala sai ja bakinsa ya shiru to mun yadda da waɗannan wa nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin muna imani da mala'iku da kuma annabawa saboda yana ɗaya daga cikin rukunnan imani kamar yadda hadisi ya tabbata da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da Allah mala'ikunsa annabawansa littattafansa kai imani da ranan karshe kai imani da kaddara alkhairi ko kuma sharri shi yasa ma a wata yake cewa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad zalla dalalan ba'ida wanda ya kafirce da waɗannan rukunai na imani gaba ɗaya haƙiƙa ya yi bata bata manisanciya mun yadda da wannan wal munazzala mun yadda da littattafan da Allah ya saukar guda hudu kamar yadda Alƙur'ani ya zo da wannan akwai zabura wa ataina dawuda zabura aluhu ka'inan don su mai da wannan abu mai wanzuwa mai faruwa mai wakana lam yaqdiru alaihi da ba za su iya ba in ka koma kikiyar wancan akwai mutanen da kuma an so su kamar a ce an ɗaura su akan kujera an ba da lokaci an ba da kuɗi an ba da jini wasu sun tafi a kansu ana so ko da mai ko dan mai sai sun mulki kasan sun hau kujera amma da yake ba ajandar Allah ba ce an rubuta abinda Allah bai zartar zai faru ba ba iya ba saboda dama can a wurin Allah bai tsara hakan ba amma mu da ke ba mu sani ba mu yi da fifi nan mu yi yawa nan mu ihu can mu yi kuwa can don muna kokarin zartar da abin da ba a zartar da shi ba ya zartu bai zartu ba karshe aka ce a tafi wuri kaza a yi kaza a yi kaza haka ma kare aka ce a yi stroking out ba sauran magana to da wannan za mu fahimci duk abin da aka rubuta wallahi da san mai so ko da kin mai kisa ya faru kuma abinda ba a rubuta ba da san mai son ya faru ba zai faru ba kamar kaddara ce ƙinka da mutum baya sawa ya mutu wai don kana kinsa tsananin tsagwaron ƙiyayya ba shi ke kawo ajalinsa kusa ba sannan kuma son ka da mutum ba shi ke sawa ajalinsa ya tsawo ba duk abin da aka zana haka yake to in mu muka gane wannan muka yadda da wannan tauhidin za mu samu sauki a cikin mu. amma matsalar mu ba mu tauhidi bai ishe mu ba mun sani amma mun take mun sani amma ba mu aiki da abin da muka sani gashi dai ka riga ka san wannan al'amari haƙiƙa haka yake sai ka ta kokari ka ta wahalar da kanka ka can ka nan wurin ko dai abin da ba a tabbatar din bai tabbata ko kuma wai abin da ya tabbata wai ya wuce. wannan kana bata lokacin ka ne jaffa bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alƙalami ya riga ya bushe a kan abin da zai faru har zuwa ran alƙiyama ba wani abu kuma sabo duk abin da ka gani ne in na haɗe hadainahu sabila imma in ma imma faman sha'a falyu'min wa man sha'a wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun sannan yace i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir an riga an gama wai dan karka yi tunanin shi Allah kamar mutum ne a'a mu mutane mu ne ake neman alfarma duk yadda ka'idan mutum ta kai in har dai mutum ne to tana da sauyi duk yadda kuma aka kai da binta akwai matakin da za a kai tana da iyaka ana iya zuwa a yi ka'ida a yi yarjejeniya a ce kaza shi ne kaza ba wanda za a daga wa kafa to wani na iya zuwa wanda sama da kai babu yadda ka iya dole ka take wannan doka taka ka canza abin da yake a rubuce kamar constitution ba ana na ana reviewing ba saboda an fahimci wuri kaza akwai matsala wuri kaza akwai tangarda to mutuntakan kenan wacce take nuni akan ajizanci irin namu to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba haka bane alƙalamin da aka rubuta abin da zai wakanan an ɗauke shi takaddun da aka riga aka zana abin da zai wakana sun bushe to ta yaya za a yi sauyi kaga maganan sauyi bai tashi ba alƙalami ya bushe abin an ɗauke shi takardu sun bushe to wani sauyi kake tsammani za a yi sai dai ka ta ƙoƙarin ƙwazo kana nuna wa Allah ayyukanka in ya so ka da rama ka kasance daga cikin mutanen aljanna wa ma akhta'a al-abda abin da ya kuskure bawa na sharri ne alkhairi ne samu ne hani ne duk abin da ya kuskure ka a rayuwarka ka ce saura kiris da na halaka saura kiris da ni za a baiwa lam ya kulli huda dama can ba mai samun kabari ba a rubuta zai same ka ba shine zaka ji ka ce ka ai to shi yasa kuma aka nuna mana tauhidi kar ka ce law anni fa'altu kaza a ai ka yadda din ba naka bane kar ka kawo wani lau ka ce ai a da kaza na yi ba yadda za a yi abun ya subuce to wannan da kaza din sai ya buɗe maka wani babi na ne. sai ya ɗauke maka imaninka shi yasa da'iman nake bayani cewa idan boko ya yi nisa to sai ka ga mutum ma yana dab da ya ce ba Allah sai 'yan kaɗan domin mutumin da ya zurfafa cikin boko gani yake in ya samu wayansa ne idan ya rasa rashin dabararsa ne abin da yake tsammani kenan har ma wani ya iya bugun kirji ce a ai kuɗi ra'ayi ne in kana so za ka yi ba ga dama ba za ka yi ba wani kuma ce da shi ai a yau akwai mutanen da ba su ci abinci ba ce tsalazima wannan abin nan wani mutum ne kawai kasalalle ya tashi ya nema mana ya kuma manta cewa da yawa ɗin akan fita shin kowa yakan fita ya samo saboda duniyar in ka duba ta akwai mai tsara ta saboda da a ce ba wanda ya tsara duniyan kuma yake a kanta da kai yadda wancan yake cikin daula kai ma kana son ka zama a ciki amma saboda tafiyan ku ba ɗaya ba kai abin da aka rubuta maka daban daga cikin bayin allah akwai wanda in an ba shi dukiya halinsa na iya lalacewa talauci ya fi kamatuwa da shi sannan daga cikinsu akwai kuma wanda in an jarrabe shi da talaucin sai halin shi ya gurɓace to duk yadda kaga kowa haka allah yake so ya gansa kuma da masa rayuwarsa wanda aka ba la'alla kuɗin ne ya fi cancanta da shi wanda aka hana la'alla talaucin ne ya fi dacewa da shi inda za a ba shi dukiyar kuma sai ya shiga wani babi shi kuma wancan da za a ba shi talaucin sai ya shiga wani babi to duk abin da ya kuskure karka karkace a'a da na yi kaza a ko da ka yi kazan dama haka aka rubuta zai faru wa ma asabahu abin da kuma ya same ka lam yakun a yuqti'ahu dama bai kasance mai kuskura bawan ba galibi kama akan hanya kana iya ɗauko tafiya kana ta tafiya kana ta tafiya tun daga inda ka baro daga nisan gari ba za ka samu matsala ko tangarɗa ba ko haɗari sai ka zo dab da gida ko kuma a cikin gidanka saboda a nan ne aka rubuta abin zai same ka ko kuma kana kan hanya kana barin wurin sai a ce yanzu aka sa roadblock na 'yan fashi sun yi operation successfully kuma sun tafi abinsu ko kuma a'a kafin ka kawo ya kasance an gama operation din sannan kai ka wuce ba yadda bai faruwa Koko. ko a'a kana zuwa daga kanka za a fara wanda ya bar wurin ya ce ai mu muna zuwa mu ne na farko da suka tare saboda dama can kai ba a rubuta za ka tsallake wurin ba an rubuta sai an yi da kai waɗancan wurare ko da ka tsallake an rubuta ba da kai za a yi ba to in ka gane wannan tauhidi shine wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake nuna masa ya kai dan yaro zan nuna maka wasu kalimomi ka kiyaye Allah zai kiyaye ka kiyaye Allah za ka same shi gaba gare ka in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi agaji ka nemi agajin Allah ka sani da dukkanin al'umma za su taru wurin amfanar da kai akan abin da Allah bai rubuta mai amfanin ka bane ba za ka amfanan ba da kuma duk za su taru akan hana maka abin da Allah ya rubuta naka din ne ba za su iya ba an riga an ɗauke alƙalami sannan takardu sun bushe to wannan tauhidi ya yi karanci a cikin musulmai idan abu ya fare ka ya same ka ya same ka to shin mutane suna tsammanin za su ta rayuwa ne ba za a yi musu jarabawa ba a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu haka muke tsammanin ba za a jarraba mu ba zai yiwu ba wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana dole za a maka jarabawa to jarabawa wannan in ta faɗo sai wani ya ce maka kai ni dai alhaji ina tunanin wannan al'amarin ba haka ba kaga motarka sati biyu kenan ta faɗi shekaran jiya jiyan nan gidanka ya kama da wuta yanzu yau gashi wane naka ya rasu gashi jiya 'yan fashi sun shiga gidanka gaskiya wannan al'amarin ba hankali ba ne ni ina da wani malami mai zafin hannu ya kamata mu je kaga babu tauhidi babu shi to saboda ba mai yi ba mai hanawa sai Allah wa alal abdi akan bawa ya sani an ya alama dolan shi ya sani annallaha cewa lallai Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi ilimin Allah ya gabata a cikin halittansa cikin duk abin da zai faru a ta zuciyarka tun kafin a haife ka Allah ya san bugu nawa za ta yi in ta zo rayuwa yana nan a rubuce bugu nawa za ta yi shi yasa alƙaluma kashi hudu ne akan bil'adama alƙalami na farko shine wanda aka rubuta ayyukan mu kafin a halicci duniya da shekaru dubu hamsin alƙalami na biyu lokacin da aka haifi annabi adam sallallahu alaihi wa sallam aka zazzana duk irin abubuwa yadda za su kankama sannan alƙalami na uku wanda a cikin cikin iyayenmu aka zo aka rubuta arzikinmu ajalinmu sannan shaƙiyi ne mutum ko ko sa'idi sannan alƙalami na hudu shine wanda aka sanar da adama ko ko bil adama da abin ilimi da shi to waɗannan su ne abubuwa waɗanda yake dole ya kamata mutum ya gane ba ma wai ayyukanka na zahiri ba bugun zuciyarka da tunaninka yanzu na zuciyarka Allah ya sani to ina kake da abin yi sai dai ka bi Allah subhanahu wa ta'ala faƙaddara zalika allah sai ya ƙaddara haka takdiran ƙaddarawa muhkaman hukuntacce mubraman yankakke an riga an gama da hukuncin an yanke shi ba wani wanda zai iya zuwa ya canza wani abu wallahu ya hukumu la mu'aqiba la mubaddila li khalqillah la mubaddila li kalimatillah ba wanda ya isa ya canza wani abu na Allah la tabdila li khalqillah halittan Allah ka canza ta ba za ka iya ba kalmomin Allah ka canza su ba za ka iya ba an riga an hukunta dukkanin komai da komai an gama laisa fihi naqib ba mai warware abinda Allah ya hukunta ni ko yanzu na iya hukunci a matsayin ka na bil adama kana iya warwarewa me yasa akan samu supreme court da kuma court of appeal in waɗannan sun yi shari'a bayan sun gama sai supreme court sai sun warware wancan alkalanci da waɗancan mutane suka yi bina'an akan section na kaza da kaza da kaza da kaza ba ana haka ba to shi allah hukuncinsa ba haka yake ba in ya hukunta ba wani wanda ke warware shi wala mu'aqibun ba mai bibiyan hukuncin ya ga yayi ko bai yi ba shi sa allah ya kira kan shi hakim mai hikma duk abin da ya zana ya shirya ko kai ka san dalili ko baka san dalili ba ko ya maka ko bai maka ba ko ya saba wa ra'ayinka ko ya yi daidai da ra'ayinka Allah ya riga ya shirya wannan ba wanda zai bibiyi hukuncin ya ce bari a duba a ga ingancinsa ko rashin ingancinsa ba wanda yake da wannan wala muzilun ba mai gusar da hukuncin Allah ya ce hukuncin bai mana ba babu shi amma kai an maka shari'a me yasa kake zuwa kake a filin saboda kana challenging wannan hukunci da aka yi ka kawar da hukuncin ka gausar da shi muna fahimta wala mughayyir ba mai canzawa amma duk tabi'un bil adama ana iya canzawa wala naqisun ba mai tauye wani abu da Allah ya shirya a cikin hukuncinsa ka rage wani abu ba wanda zai rage wala za'idun min khalqihi ba wanda zai ƙara wani abu daga cikin halittunsa babu shi ka gama ganganun mala akwai hikima a ciki ba mai warwarewa ba mai bibiya ba mai gusarwa ba mai sauyawa ba mai ragewa ba mai ƙarawa. duk abubuwan nan guda shida da ni da kai suna faruwa da mu kana iya hukunci a warware kana iya hukunci a bibiya kana iya hukunci a canza kana iya hukunci a tauye a rage kana iya a ƙara. menene yasa abu ya same kake zuwa ka kai ina cikin wata damuwa yaya kake gani ko kuma ka ga yadda na shirya shi kuma sai ce to ka kara da kaza shi Allah ba haka bane subhanahu wataala fi samawatihi wa ardihi ba a cikin sammai ba ba a cikin ƙasa ba a cikin samman Allah subhanahu wataala halittunsa na sama gaba daya ba wanda ya isa ya bibbi hukuncinsa sannan a cikin halittunsa na ƙasa gaba daya ba wanda ya isa bibi hukuncinsa To ni ko yadda nake ga tun da mu mun riga mun san haka a matsayin mu na musulmai da Allah ya taimaka da musulunci muka san wannan abu Allah kuma ya kafa mu a wannan tafarki sai mu gode wa Allah mu yi kokari Allah ya taimake mu akan iyawa saboda ba taimakon da za a maka da ya wuce wannan in ka gane Allah shi ne Allah shi ke hukuntawa ba wani mai hukunci sai shi ba mai hikima bayansa kai kuma ya ka a hanya irin tasa to ai sai ka gode wa Allah ka tabbata akan turbarsa wa zalika waɗannan abubuwa in ji malam waɗanda aka lissafo tun daga farkon magana na tauhidi da yake yi min uqadil iman su ne kulli kulle-kulle na imani idan yau da mutum zai rasa su ba za a ce da shi mumini ba in mutum bai same su ba ba za a ce da shi mumini ba amma waɗannan abubuwa su ne kulli-kulli na imani rukunai na imani wanda imanin bai cika in ba da su ba wa usulil ma'arifa da kuma asallai na sanin Allah subhanahu wa ta'ala domin da su ne ake iya gane cewa Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala in babu su in annabawa ba su zo ba babu yadda za a yi a gane cewa Allah shine Allah subhanahu ta'ala wala i'tirafu bi tauhidillahi ta'ala da yadda da sakankan cewa da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala wa rububiyyatihi da kuma allantakansa dole ne mutum musulmi ya yadda da wannan kai ba ma mu ba hatta waɗanda ma suke bautan wuta sun san akwai superpower yadda suke cewa akwai mai ƙarfin wanda yake ƙarfinsa ya ƙare wato dukkanin ƙarfi ya ƙare a wurinsa su sun tabbata da wannan sun san da wannan dukkanin wani irin ƙarfi a wurinsa ya ƙare ba wani mai ƙarfi irin ƙarfinsa to in ko su sun san wannan ya mu da Allah ya nuna mana ya kira kan shi qawi matid shadid za mu zo muna tantama kan allantakansa ko kuma kadaitakansa dole ne mutum musulmi ya yadda da haka cewa Allah shine Allah subhanahu ta'ala kama ƙala ta'ala fi kitabihi kamar yadda Allah ya faɗi a cikin littafinsa subhanahu wa khalaqa kulla shay'in Allah ya halicci dukkan komai faƙaddarahu sai ya tsara shi ya ƙaddara shi takadiran tsarawa ƙaddarawa Allah ya riga ya gama da dukkanin komai daga cikin ƙaddaransa ya halicce ka daga cikin ƙaddaransa za ka rayu daga cikin ƙaddaransa lokaci mai iri kaza za ka mutu daga cikin ƙaddaransa irin arzikinka a duniya kaza ne daga cikin kaddararsa za ka zanto mai lafiya tsawon rayuwanka za kuma kai ciwo na wasu lokuta daga cikin kaddararsa ya halicci wani tun da aka halicce sa bai da lafiya kuma har ya koma ya mutu ba zai samu lafiya ba kaddarawa ce ta Allah subhanahu ta'ala duk abin da ka gani da bawa haka Allah yake so ya gansa wa qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ce wa kana amrullahi lallai al'amarin Allah ya kasance ƙadaran abin ƙaddarawa ne ko ko ƙaddara ce rubutu ne makaduran ƙaddararre duk abin da ka gani a duniyan nan al'amari ne na Allah wanda yake abin ƙaddarawa an riga an ƙaddara shi to sai mala ya gargaɗe mu tun da ya riga ya ja hankalinmu akan abin da ya shafi ƙaddara ya nuna mana abin da ya same ka dama ba zai kuskure ka ba mai samun naka kuma an rubuta dama zai same ka to sai ja hankalinmu sai ce fawailun boni ya tabbata liman tsara lillahi ta'ala ga dukkanin mutumin da ya zamo ga Allah subhanahu wa ta'ala fil a cikin kaddara khasiman mai jayayya duk abin da aka rubuta kai kana jayayya baka yadda ba za ka ga wani misali Allah ya bashi ɗiya a lokacin haihuwa sai a ce maka ai saboda Allah ya kaddara haka ɗin an samu tsiko na wurin likita ko kuma na kaza to Allah ya rubuta dama sai an samu wannan tseko sai dan ya cika sai ya shiga kotu ce na claiming damages saboda likita ne ya kashe mishi yaro don da ya making effort da yaron bai mutu ba kun sa aka samu haka ya kuma manta cewa likitan yakan zo ya tsayu a kanka ana neman yadda za a yi a cece kan ba zai yi ba inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana lil mar'i fil ayyami ta'khiru حتى إذا من قضت أيام رحلته wa الطبيب وخانته العقاقير shi likita yana da limitation irin nasa yana da iyakaci in lokacin ya kai ba wani abu da zai iya maka to duk mutumin da yake jayayya da Allah a cikin kaddara abinda Allah ya hukunta bone ya tabbata gare sa domin za ka gama jayayya ka gama kai komo ka gama dawowa ba kuma abinda zai faru sai abinda Allah ya hukunta to in ka gane wannan sai ka haƙura wa ahdara sannan ya halatto lin fihi a cikin dubi cikin ƙaddara Ƙalban wata zuciya saƙiman mai cuta mai rashin lafiya abu ya faru ka cewa ah, kana da zuciya wacce yake zaka iya hange ko dai ka ƙara ko ka rage ko ka sauya ko ka canza kai kana da wannan tunani to ba wanda zai yi wannan sai ga gafilalle sannan duk wanda ya ɗauki wannan tafarki ba wani ya tabbata gare shi Don duk abin da dai aka hukunta inda ka san mutum ne je ya samu dutse babban dutse ta tunkuri da shi da dutsen wa zai jiki to haka kaddara duk abin da aka zana ka ce sai da karfin tsiya sai ka yi yadda za ka yi wurin hana wannan kaddara a'a kai ne kake da bauni da wahala a rayuwa ta masa irin wannan mutum hakika ya nemi bi wahmihi da zattansa fi fahsil ghaibi a cikin binciken gaibi sirran wani sirri katiman ɓoyayye domin kai abin da kake ganin shi a zahiri ne kake gani amma baka san yadda aka rubuta ba to lokacin da kake kokarin fara da kaddara kaman kana neman ka binciko wani abu ne wanda sirri ne na Allah ya ɓoye shi kaman kokarin ka kenan shin kana iya gane abin da Allah ya ɓoye na sirri baka iya gane shi to tunda baka iya ganewa ka hakura Wa'adabi bima fihi zai dawo da abin da ya faɗi a cikinsa a fakan mai yawan ƙirƙiran ƙarya a fiman mai yawan zunubai don za ka fito ka faɗi abin da ba shi ne ba za ka binciko abin da ba shi ne ba za ka ƙwaƙulo abin da ba haka yake ba sannan kuma za ka yi faɗa da abin da an riga an ɓoye maka kai shi baka san ko menene shi ba to in muka gane haka rashin kaddaran nan rashin tauhidin nan shine yake damu a rayuwa ba mu da dangana in mun samu dangana rayuwar mu za ta yi sauki domin akwai wasu matsalolin mu muke haifarwa da kanmu su wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kace mu ne muke wa da kanmu matsalolin amma sai mu dinga kokawa mu ce kaza mu ce kaza Allah ya mana bayani subhanahu wata'ala duk abin da ya same ka na musiba ka duba irin ayyukan da kake ba a ce ba jarrabawa ba akwai jarrabawa amma galibi mutane sukan sanya kansu a goga su koma suna kokawa saboda barin tafarkin Allah subhanahu wata'ala wal arshu al arshi wal kursiyu da kujera haƙƙun gaskiya ne domin ayoyi da dama sun yi magana akan kujera wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wala qad fatanna sulaymana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan kujera kujeran nan ta Allah subhanahu wa ta'ala ta fi girman sammai da ƙasa shi kuma al'arshi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi sahihi ya nuna kaji an ce kujera ta fi sammai da ƙasa samman nan kuma guda bakwai ne ƙasan nan guda bakwai allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru hunna. to shi kuma al'arshi kamar yadda hadisi ya nuna misalin duk girman kujeran nan annabi ya ce alaihi salam kamar misalin sarƙa ce wacce mutum zai ɗauka ya je ya samu daji ya jefa kana iya gano sarka a cikin daji to haka kujera take akan al'arshi ban san ba kuma fahimci magana kujera ta fi mai da ƙasa amma kuma idan ka ɗauko ta ita ka haɗa ta da al'arshi kamar ka ɗauki sarka ne ka je ka jefa a cikin daji sarƙan nan za ta bayyana ko za ta ɓace haka kujera take bacewa a cikin al'arshi saboda girmansa alkur'ani ayoyi da dama sun ambace shi allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم rafi'u darajati dhul arshi ga sunan ayoyi da dama lauke na fihi hima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma ayoyi da dama dhul arshil majid gau ila dhil arshi sabila sannan gashi nan cikin addu'o'in biyan bashi yadda hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam yana yi wa Allah kirari da cewa kai ne mai al'arshi mai girma wa kana arshuhu alal ma al'arshin nan kuma kamar yadda muka yi bayani yadda muka yi bayani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayanin al'arshi yana sama al'ur'ani kuma ya tabbatar da wannan inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش العرش نينا سما تدو هكا كاغا وني بياني sannan kuma aka ce arrahmanu alal arshi sawa tunda al'arshin yana sama Allah kuma ya daidaita akan al'arshin daidaituwa irin wacce ta dace da zatinsa an tambayi malik rahimahullah bun anas aka ce yaya wannan daidaituwa take ya ce al'imanu bihi wajib imani da shi dole ne wasu alu hobe bid'a ka tambaya ka ce yaya ya tsaya wannan bidi'a ne wal kaifu majhul yadda ya tsayu din ba sani ba amma dole kai imani sannan ka ce ga irin yadda ya tsaya a ba wanda ya san wannan to daga nan ne kuma hadisi ya tabbata cikin muslim daga al'arshin yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id duniya A kaga wannan in fa ba san zuciya ba da ra'ayi irin na mutane ya isa mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama to al'arshi yana sama da kujerar mulki gaskiya ne wa huwa mustaghnin 'anil arsh Allah wadatacce ne daga barin al'arshi wa ma dunahu da abin da bai kai al'arshin ba don karka ji an ce ar-rahmanu ala al'arshi sawa ya daidaita akan al'arshi ka yi tsammanin in ba al'arshin wai zai shiga wani yanayi misali ko kuma a'a ai bukatuwan al'arshin ne yasa ya halicce shi a'a ba iri na da kai bane kai kana auren mata don kana da sha'awa kana cin abinci don kana jin yunwa kana shan ruwa don kana jin kishi misali kakan yi bacci don ka kagaji kakan sa riga don kwalliya duk abin da kai kana da bukatuwa Allah ba haka bane ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid to don an ce ya tsayu akan al'arshi ko ya daidaita akan al'arshi wai ba shi ke nuna yana da bukatuwa ba kamar yadda yan bidiyar suke ce to ai kafin a yi al'arshin ina yake to kafin al'arshin bai ba labarin inda yake ba amma bayan an yi al'arshin ya ce wa kana arshuhu alal ma mu kuma nan muka tsaya ko kuma an ce mu kwakulo abinda ba ba mu labari ba annabi alayhi salatu wasalam an ce da shi wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk akwai annabawan da aka baka labari shi kuma ya bada labari waɗanda ba ba shi labarin su ba ta ina zai samu labarin su to haka tun da ba a ce mana ga yadda abin yake ba shin mu nan a antum a'lamu amillah za mu kirkiri wani abu wanda bai zo ba mu ce ga yadda yake to ya kamata mai hattara muhitun bi kulli shai. Allah ya kewaye komai da kowa wa fawqahu kuma yana saman al'arshi kaga magana ta fito ya kewaye dukkanin komai amma mu dinnan ba ba mu isa mu kewaye ilimin Allah ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha amma Allah yana kewaye da komai da kowa kuma yana saman al'arshi wa qad a'jaza 'an al-ihatati khalqahu Allah ya gajiyar da bayinsa wurin kewaye iliminsa babu wanda ya buka yadda da wannan ba mu samu hutu a cikin al'amuranmu mun kai kan gaba insha Allah ina ga kuma anan ne za mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ilin tambayo ne insha Allah dangane da abin karanta idan akwai tambaya sai ai wa alaikum assalam wa barakatuh Na. Na. Na. to kaddaran nau'i biyu ne akwai wacce take canzawa akwai wacce ba ta canzawa hadisi ya tabbata cewa wala ya ruddul qadra illa du'a'u ba abin da ke canza kaddara mai canzawa sai addu'a to amma kuma akwai wacce ba ta canzawa shine ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid wannan ba ta canzawa amma wacce addu'a ke canza ta ita ce ya Allahu ma sha'u wa yusbit wa indahu umul kitab Allah yakan kankara abin da ya so kuma ya tabbatar amma uwar littattafai tana wurin Allah wanda bai canza wanke na amma wanda ake kankarewan kuma a canza to shine wanda addu'a ke canza shi yasa hadisi ya tabbata cewa addu'a tana da matakai a biya ka a baka yanzu yanzu abin da ka tambaya ko kuma a jinkirta maka har zuwa sai ran alkiyama ko kuma idan sharri zai samu mutum sai addu'an nabi sharrin su sama har ran alkiyama wannan shine wallahu a'lam na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am ka gani na ba a yin haka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tamanna yanna ahadukumul maut da durrin asabahu ko fi ma ma'anar hadis kada ɗayan ku ya burin mutuwa saboda bala'i ko musiba da ta same shi in kana labudda in har ya zamana sai yayi addu'a to sai ce Allahumma haini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani ma kanat alwafatu khairan li Allah ka kashe ni in har mutuwa ta ce alkhairi gare ni kuma ka rayar da ni in rayuwar ce alkhairi amma ba saboda musiba da bala'i kai ka ce kai ni dai wallahi Allah ka kashe nan mutu in huta a ba haka kuskure ne na'am alaikum salam na'am na'am na'am kenan in ka ce Allah zan yi kaza ka mun zabi to zabin da ya maka shikenan sai ka dangana akwai abin da ya sani wanda kai baka san shi ba na'am to tambayoyi sun kare ku wa alaikum salam ya Allah ya kashe shi in mutuwar ci alkhairi a ai shi wanda ya kashe kanshi hadisi ya tabbata cikin bukhari duk mutumin da ya kashe kan shi, to da irin abin da ya kashe kan shi, za a dinga yi mishi azaba a cikin wutar alkiyama amma in addu'a ce kai ka ce Allah ya sa in mutu to shi ne aka ce bai dace mutum ya yi wannan addu'an ba in har zai yi to ya ba Allah zaɓi subhana wa ta'ala tsakanin mutuwarsa shi da kuma rayuwarsa kuma in kai addu'a sai Allah ya ga dama zai ansa <laughs> na'am Eh to shi haka ya rubuto kai kuma sai ka biyar da abin da shari'a ta ce da kai na'am to abin nan <laughs> me kake nufi da wannan na'am na'am ai ba ba wani mutum da zai mutu lokacin shi bai ba ko akwai shi ko kashe ka aka yi lokacin ka ne dama ya yadda sanadin za a kashe ka na'am zilawa ne ke cewa an kashe mutum wai ya mutu kafin ajalinsa to kaga wannan kuma ya saba wa Alƙurani. domin idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan ka gani ba a zuwa maka kafin lokacin kuma ba a maka jinkiri on the dot za a same ka to Allah ba mu sa'an tafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu